Barka da zuwa tashar tsakar gida. Sarkar miliyan goma sha ɗaya Hafsat Idris ta sa a sunan jikarta. Jaruma mai kayan mata za ta taimaka wa Sadiya Haruna. Hira da Isa A. Isa. A satin da ya gabata ne aka yi sunan jikar jaruma Hafsat Idris, inda jikar ta ta ci sunanta Hafsat Jiniyo. sai dai shagalin sunan ya ɗau hankali matuƙa duba da yadda wani bikin auren ma bai kai shi tara jama'a musamman jaruman kaniwood mata ba inda ake bishasha sosai Wani mai jago ta yi fita ta kece raini da tsada jalle shi ɗan ubansu. Da sarka gwal da kiyasi aka bayyana kuɗin ta ya kai kimanin naira miliyan goma sha ɗaya. Shafin labaran Kanye da ke dandalin Twitter ne ya tabbatar da hakan, inda ya wallafa hoton jarumin gami da rubuta. Sarakar gwal ɗin da jaruma Hafsat Idris ta sa ranar sunan jikarta Hafsat Jiniyo an ce kuɗin ya kai naira miliyan goma sha ɗaya. Allah ya ƙara arziki, Allah kuma ya raya mana Hafsat ƙarama. Amin. Jarumai mata da dama sun halarci wannan gagarumin shagalin suna irin su Mansura Isa Samira Ahmad Aina, Ali Sadiya Gele da sauransu. Ga kaɗan daga bidiyon gurin shagalin bikin. Brains Production. Ga tambura masoya, ga baitukan masoya, ku fito rawa masoya, baya da babu manya. Shi soya ta da girma, soya ta da girma. 'yan mata ta yunkurin taimakawa abokiyar sana'ar ta bisa hukuncin da aka yanke mata na ɗaurin watanni shida sakamakon kalaman ɓatanci da ta jefa jarumi isa iya isa da su inda ta wallafa a shafin ta cewa idan kana kano dan allah ta yaya jaruma za ta taimaka wa sadiya haruna yan sandan najeriya za su iya bin diddigin jaruma za su iya bin diddigin sadiya amma ba za su iya bin diddigin yan ta'adda da kidnappers da boko haram ba sun ji kunya tsarin ya bada matasa sai dai jarumin mayan zaka tana fuskantar tata shari'ar makamanciyar ta sadiya haruna sakamakon batanci ta ga wani attajiri mai suna Nelly woko ta hanyar bayyana magungunan da matarsa jarumin Nollywood Regina Daniel ta yi amfani da su yasa ya saki uwar gidansa inda ta yi amfani da al'amarin iyalinsa ko ce rikicinsa na cikin gida wajen tallata hajarta wanda hakan har gidan yari ya kai ta kafin a samu belinta wanda kuma ana ci gaba da shari'ar. dama sun yi mamakin ɗaurin da aka yi wa jarumar duk takama kuɗi da kuma sanin manya da take takama da su. Ko da yake Hausawa na cewa hukuma sai rarrashi. A yanzu haka dai jarumar na neman hanyar da za ta taimaka wa Sadiya Haruna ta kwatan mata haƙƙinta. Ga makusantan Sadiya Haruna su besti su yi gaggawa tuntuɓar jaruma mai kayan mata. Kafin yada labarai ta BOA Hausa ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta samu tattaunawa da Isa A Isa kan nasarar da ya samu a shari'arsa da Sadiya Haruna. ga yadda tattaunawar ta gudana. Zan so ka gabatar da eh, kanka. Salamu alaikum yan da abokan arziki. Suna na Isa Isa jarumi a masana'antar kayan To ga shi yau mun ga ka shiga kotu da kai da Sadiya Haruna shin menene ya faru? Tunda zan idan za a iya tunawa kamar shekaru biyu baya an taba kun taba makamanciyar haka. To ai alhamdulillah ala kulli halin yau shekara biyu da wata uku da yan kwanaki wannan shari'a ce take ta tafiya ake ta janta mm. har sai Allah ya kawo ta eh, wannan lokaci ranar litinin bakwai ga watan turawa eh. shine Allah ya yi hukuncinsa ya tabbatar da mai gaskiya ya ba wa kowa gaskiyarsa kotu ta kama ta da laifi ta mata sassauci ta ɗaure ta wata shida ba tara a gidan yari eh. akan shari da taimun da kazafi abin da ban san shi ba. To ko za a gaya mana shari da kazafin da ta yi? je duk wanda yake Najeriya kai ba Najeriya ba ma kusan duniya tun da social media is a worldwide. Mm. So ya ga a shekara biyu da kamar wata uku ko hudu ya ga lokacin da wannan yarinya sadiya ta shiga social media ta mun kazafi na neman maza ta mun kazafi na kwanci ta mun kazafi kazafi dai na fatanci mm. na cin mutunci wanda wallahi a rayuwata ban san da shi ba mm. to akan wannan ne na garzaya kotu ban dau hukunci a hannuna ba na roƙi Allah ya zaɓa min abin da ya fi alheri Allah ya tura ni kotun na tun a duniya kafin mu je tasa mm. ya mata hukunci mm. kafin taimaka wannan kazafi a da shin wani irin alaƙa ne tsakaninka da Sadiya Haruna kafin taimakon wannan kazafin alaƙa ce ta taimako ta zo a kan taimake ta kuma Allah ya sa ni ba na wulakanta masoyi ta nuna ita mai kaunata ce a harkar fim don haka ita ma ta shiga harkar fim gashi an cuce ta da Allah an ba ta labari na taimake ta ni mutumin kirki ne mm. na sa ta kawo min fim din kuma na sa aka gyara fim din na yi kokari in raba shi gidajen talabijin domin ta samu abin kanta mm. to daga nan ne ta dinga nuna ni na zama babanta ba ta da kowa godfather ɗinta ne mm. to bakin cikin na hana ta abubuwan da take yi a social media na batanci na ce in bata bari ba ni ba ni ba ita zan rabu da ita to wannan bakin cikin ne da na rabu da ita ya sa daman ta taɓa faɗa min ita a duniya in fa ta rabu da ni za ta yi mutuwar za ta yi min abin da ban taɓa zaton za ta yi min ba kuma na tsanci wannan abin ne yadda da shi a matsayin kaddara Allah yana kaddarar mutum ta kowane irin siga eh. to ni wannan abin na yadda cewa Allah ne ya kaddare ni da shi abin da na yadda kenan. Wa ma'ana akan ka rabu da ita ne take taimaka wannan kazafi to ita kamar ta nuna tana kaunar ka son ka ne ko ku kaka taimakon da nake mata mm. shi yasa ta ga duniya babu kamata mm. ni kuma na ina taimakon ta ne akan in janyo hankalinta ta daina irin wasu abubuwa da take wanda musulunci bai yarda da shi ba a social media akan haka na dinga taimakon ta don ta samu ta nutsu in ma aka duba za a ga akwai waƙoƙi da ta hau na yaban annabi ni na yi kokari na ɗauke ta muka je gurin hafiz abdallah na nemi alfarmarsa in yana ji zai ji yana rayu. na nemi alfarmarsa ya ba ta waƙoƙin nan domin duniya ta wanke kanta idan duniya ta yi alƙawari ta daina waɗannan abubuwa hmm. kuma in har ta wanke kanta ta ci gaba da rayuwanta madaidaiciya wallahi zan ci gaba da taimakonta a matsayinta wadda nake tausayawa hmm. a mace hmm. ni ina tausayin dukkan wata mace a duniya ma ba wai ita kadai ba to da ta ga ta daina ta ki daina wannan shine na ja layi da ita can layi da ita shine ya janyo mu wannan kenan wannan ikirarin da take cewa kun taɓa yin aure duk ƙarya ne wallahi tallahi Allah yana kallo ni a matsayina na musulunci musulmi ban san wani aure ba auren da na sani iyayena da iyayen yarinya su zo a ba da sadaki a shafa a gaban shaidu mm. a ɗaura wannan auren shi na sani mm. in akwai wani aure da take ambata wanda ban san da shi ba ni ma akwai shi ina ji waiwai ni ban san shi ba ban san ya ba. Wato ma'ana auren mutu'a? to auren mutu'a ina jin a gari wai wai wai amma ni ban taba yin sa ba ban sanya yake ba ban sanya ake tsara shi ba